الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين wannan zai zama majalisunmu na biyu a cikin mukaddima ta rawa'ihul azhar fit tamhidi ila kitabil azkar da muke yi shimfiɗa da muke domin karantar littafin al-azkarun nawawiyya لا الإمام أبو زكريا شرف بن يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه ترجمة الإمام النووي نسبه وكنيته ولقبه ومولده ترجمة واتو تاريخ تقيتتشي نبض مالني ولي الله الإمام النووي a cikin littafan da suka ba da tarjamarsa akwai siyarwa alamin nubala da akwai tarihul islam akwai tafkiratul huffar duka ukun na limamun zahabi limamun zahabi ya ambace shi a cikin waɗannan littafai nasa duka guda uku siyarwa alamin nubala tarihul islam tafkiratul huffar بك الإمام الذهبي أم بشتاريه الإمام النبو سنة التاتي نهدو البداية والنهاية نا الإمام ابن كثير رحمة الله عليه شما يا أم بشتاريه الإمام النبو حكى التاتي شذرات الذهب في أخبار من ذهب نا الإمام ابن, ابن العماد الحنبل شما يا أم بشتاريه الإمام النبو akwai littafi kacokan da aka ware aka rubuta akan tarihin al'imamun nawawi almanhalul az arrawi almanhalul azbun rawi fi tarjamaci kutubil auliya'in nawawi na al'imamun sakhawi al'imamun sakhawi almajirin al'imamun ibn hajar ɗaya daga cin malaman karnona na tara mu'asiri ne na malamai kai cikin malaman karnona na karni na goma karni na goma mu'asiri ne na alimamu siyoki sannan akwai littafin alminhajus sawi fi tarjamatin nawawi na alimamu siyoki rahmatullahi alai uh, waɗannan wasu daga cikin littafin da suka kawo tarihin al'imam annawawi rahmatullahi alai hmm? daga cikin taraj abinda masadir manya waɗanda suka ambaci tarihinsa din in mutum yana buƙatar tarihin sai kuma wannan akwai wanda ban ambata ba wanda yana da mahimmanci matuƙa shine tabaqatu shafiiyyar al-kubra na al'imam imam subuki imam ya katar jima limamin nauyi kuma ya tsawaita ya tsawaita tarihin shi to nasabuhu wa kunyatuhu wa laqabuhu wa maulidu. nasabar sa waye baban shi waye kakan shi ina nasabar shi take kaiwa wato dangantakar take sannan sai alkunyarsa baban wa ake ce masa sannan laƙabinsa ne ake masa laƙabi da shi ne nickname ɗinsa sannan mauliduhu yaushe aka haifar shi huwa yahya ibn sharaf huwa yahya ibn sharaf ibn murri ibn hasan بن حسين بن محمد بن حزام سنن سيحيى آه، الإمام الإمام السبكي أتشين طبقات طبقات الشافعية الكبرى ينا يبنسي ينا تشيوى وكان كيحيى هو يحيى وكان كيحيى يشيء كما دا يحيى إيه، كمان يحيى يحيى عليه السلام بقى sunan babansa sharaf sunan kakansa muri sunan kakansa na biyu hassan sunan kakansa na uku hussein sunan kakansa na hudu muhammad sunan kakansa na biyar hiza wa yukna bi abi to ji nasabar wa yukna bi abi zakariya ana masa alkunya da abu zakariya bai haihu ba amma ana ana ukanni ne li ukrimahu wala ulaqibuhu ko to alkunya babbar aba ce a wajen balarabe idan balarabe yana shi girmama ka to sai kira ka da alkunya ka girmamawa ce sosai shi kuma baturan amerika idan yana so girmama ka sai kira ka da sonen sai kira ka da sunan babanka shi ko balarabe a fasaha ta sai ce maka baban wani duk mutumin da aka ce mishi baban wani ya zama babba ke ko to kaga shi ne wannan wa yulaqabu bi ana masa irin lakabin da ake ma malaman waɗannan usul din daga karni na karni na shida karni na bakwai karnin su al-imamu an din kenan karni na takwas karni na tara karni na goma kusan duk malaman waɗannan zamanin nukan to za ka gansu suna da irin waɗannan alƙab wanda mun sha bayani kansu muhyiddin taqiyuddin shahabuddin imaduddin sharafuddin da makamantansu to duka to shi ana masa laƙabi da muhyiddin wa nisbatuhu alhizami nisbarsa ana yin ta zuwa ga kakansa na biyar kakansa na biyar babban kakansa ne hiza to shi ana ce masa alhizamiyu nisba ce zuwa ga kakansa sannan alhaurani sannan ana masa nisba ta biyu zuwa garinsu domin garinsu hauran gari ne wannan nisbar ta alhaurani gari ne sannan annawawi ko annawawi sannan ana masa hauran ɗin kamar ka ce jiha ce jiha ce a biladu sha shi kuma garin nawa ko kamar ka ce lokal gammas a in wannan zamanin namu mun gane? Hmm. a ka'ida ita ce dama idan aka tashi nisba kamar yadda shi al-imam nawawi din ya tabbatar a cikin littafin sa tahzibul asma'i wal lughat to in za a yi nisba yubda'u bil 'am thumma al-khas yanzu misali in ka tashi sai za ka faɗi wani ɗan Najeriya sai ka ce musu an Najeri sai ka faɗi jihar sai ka ce al-Kadunawi sannan idan ɗan zariya ne sai ka ce masa az-Zakzaki ko azzakzaki ana fara daga am sannan a taho sannan domin ka fara da khas ƙa'ida ce ta malaman hadisi in ka fara da khas to me ake bukata yanzu da sai ka ce azzakzaki an san azzakzak kaduna ce ko kwanoji zaria a duniya bayan kaduna akwai wani gari da ake ce mishi Zariya da wani ya sani da ka ce zariya to ka gama magana in ka ce kadunawi to ka yi shiririta ka ɓata bayani balle kuma ka ce an najeri kuma a sai dai ka faro min al'am ila al'am sun malhas domin ka ce masa an najeri sai a ce fi ayyati na fi ayyati wilaya min wilayati najeriya kaga kaduna aka ce ah, fi ayyati muhafaza min muhafazati eh, wilayati kaduna kaga sai ka ce zak zak ko zariya to shi ne wannan kaga alhawani babban garin ke da nawawi shi kuma ne shi kuma shi ne karamin garin garin su ke nan ɗan karamin garin su wuri da fi shahrin lahi muharrami an haife shi a watan almuharram sanata ihda wa talatina wa a shekara ta ɗari shida talatin da ɗaya shekara ta ɗari shida da talatin da ɗaya aka haifar binawa a garin nawa shine a ƙasa muka ce nawa bulaidatun kun ji ko ɗan ƙaramin gari ne min a'mali haura daga cin ƙananan hukumomi nan ne na garin haura wakila ha wasu kuma suka ce shine babban birnin mun gane in ka ce hauran to ina ne kamar ka ce jiga sai a ce ne dutse misali inda ya za a dan bambanta ko ka ce zamfara sai a ce gusau ko domin ka ce kaduna kaduna katsina katsina ko to to to sai suka ce ha in sun ce kasba shine madina babban birni ko asima eh? baina hawa baina dimashqin manzilani a tsakanin garin nawa da garin dimashku ko zangodi ake shi وهي manzilu ayyuba عليه malaman tarihi sun ambata cewa nan ne annabi ayyubu alaihi salam ya zauna duk mayan nan da annabi ayyubu ya yi da wahalar da ya sha da lokacin da Allah kuma ya kwaranyan masa da damuwar da yake ciki aka dawo masa ya zama mai kuɗi in ya je yana wanka kawai sai zinariya sai fara ta zinari kawai ta rika sauka a jikin shi wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahu rahmatan min indina a wata aya rahmatan minna wa zikra lil abidi تودع أنني أول من جغن نوع الإمام ياقوت الحموي رحمة الله عليه أمبت ونا أتشي بتاف سبع جمل بلدان متاتي نيمي مهم منش تنسن ياقوت الحموي بعمال ليباني شان شي, شي أسل ستن بغوني أكا ساتشي أكا زي أكا سيدشي shi nan sai rika koyon karatu da rubutu ya sa kan shi kawai makaranta yana bawa shi nan mai gidan shi da ya ga iya rubutu da karatu sai ya ce to bari ya buɗe mai shago to duk wanda ya zo shagon shi ya tambaye shi kai waye kafin ya siyayya kai waye in ya fara ba shi zai ce to ban labarin kabilan ko daga wani to da haka al-imam yaqut al-hamawi ya tara ilmoma masu yawa adabi da geography sai ya rubuta littafan sa manya manya wanda su suka fi shahara akwai mu'jamul buldan akwai mu'jamul udaba ya san mutane masana adabi sannan kuma ƙarshe shi ma sai zama adibi yana waka yana rubuta waka da kansa to shine ya kutul hamur har yau har magajin gobe in za ka yi in za ka yi bincike a kan garuruwan duniya to baka isa ka ce ba ruwanka da littafin jamal buldan Allah gafarta musu to shi ne wa kana abuhu yan biha baban al'imamun nawa yana da shago a garin nawa fatara a ra'afi sitrin wa khairi so da ka al'imamun nawa ya taso a cikin rufin asiri kamar yadda ake cewa dinnan fi sitrin wa khairi ya taso cikin rufin asiri da kuma alheri duk abin da yake bukata za a masa kawai aka rike mishi kai aka ce ta tatsan nono shine sai ma mutum wahala wa kana shi fi dukkan li abi sai zama yana rayuwa a farkon lamarinsa yana zaman tsaron shagon baban shi yana tsare ma mahaifinsa shago alimamu zahabi ya ambaci wannan a cin siya qala al-hafizu as alimamu imam ya ce yace an nisbatu nisbatun li in ka ce annawawi nisba ce zuwa ga garin nawa wan nisbatu ilaiha bi hadfi al-alif asli in za a yi nisba zuwa nawa to ba za a ce nawawi ba a goge alif din amma waya juzu katbu hadil alifi ala ada amma al'ada su in sun tashi za ta faɗa to sukan ce annawawi so da kada wanda ya ce annawawi da wanda ya ce annawawi to ba za ka ce wani ya laifi ba iyaka a shi ne mai annawawi bi hasfil alif amma al'adarsu suna cewa annawawi hmm? ta'allumuhu wa shuyuhuhu to mun ji yanzu waɗancan da abubuwan guda hudu mun ba da amsa su ko ta'allumuhu wa shuyuhuhu koyan iliminsa da kuma suwaye malamansa hafizal qur'an al-karim bi baldatihi nawa ya haddace alkur'ani a garinsu na nawa kun san malaman da sharaɗi ne in mutum zai fara karatu sai ya haddace ƙur'ani i haka suke sun mana ƙalahu abuhu ila dimashq daga nan sai baban shi ya ɗauke shi sai suka dawo babban birni kama a ce su koma abuja ko dimashq sha nan ne babban birnin biladu sham har yanzu so da suka lali ishtagla bil ilmi fiha domin ya shagalta da ilimi a garin Dimash fa shar'a fi qira'ati at-tanbih sai ya fara karatun littafin at-tanbih fi al-fiqh ash-shafi'i na al-imam ash-shirazi al-imam ash-shirazi wanda ya rasu shekara ta 476 yana ɗaya daga cikin littafan da ake fara karanta su a littafan shafi'iyya littafi ne da bai da girma sosai faƙara abu fi arba ake ashirin wa nisfi ya gama karanta shi ya haddace shi da ka a gaban malamansa a watanni hudu da rabi ya gama karanta wannan littafin kai sai ka bincike ranka shekara nawa kai kana karanta a shimawi ko? Allah shi kyauta وقرأ غبع المهذب في بقية السنة sannan sai ɗauko littafin almuhazzar shi kuma ruwa almuhazzar ya karanta ɗaya cikin hudunsa a sauran shekara kaga wata nawa kenan wata bakwai da rabi ko ya gama karanta shi almuhazzab wanda daga baya zai masa sharhi ya masa shirki duk da bai gama bai rasu sai aka samu wani malami shi ma ya zo ya taba shi ma ya rasu sai daga ba sai a wannan zamanin aka gama littafin almajmu'u din shi kuma littafin a sharhul muhazzab sai da aka samu malamai malamai guda goma suka masa ta hakiki kowa da shi ya fi hajji eh, malami na farko ya ɗauki kashi ɗaya cikin goma na littafin yi shekara hudu a jami'o'i daga cikin jami'un kasashen larabawa ba zan iya tana jami'ar ba tsakanin jami'ar musulunci ta madina da umar kura da kuma jami'atul imam sa'ud a riyadh yi shekara hudu sannan wani shi ma ya sake ɗiba daga inda wancan ya tsaya shi ma ya ta hakiki ya shekara hudu aka ba shi phd har na goma shekara nawa kenan shekaru arba'in saura shekaru biyar a cikin shekarun da limamin yana rayuwa su kuma suka shekara arba'in sannan suka yi ta hakikin littafin shi ne almajmu sharhun muhazzab yana cin manya manyan littafin fikimin shafi'iyya ba a babi na adalci ma ba littafin fikimin shafi'iyya ba kawai littafi ne fikimin musulunci domin fikimu ne da yake ka maka eh, alfikimu ne bil adilla zai ka maka dalili da kuma sabanin da aka yi ya kuma yi tarjihin abin da ya zama shine rajihi a wajensa Hmm? a yanzu a wani kwafin ana buga shi wajen mujalladi 22 ka gani waɗannan bayan Allah wa kana masalan yubghabu bihi fi uluwil himmati al-imam an-nawawi ko da ba a faɗa ba to ya kasance wani abu da ake karin magana da shi a wajen uluwul himma in an tafi sai a ce ka kana fulanun aliyan himmati kan nawawi shi ne ai a wajen himma يد عن الإمام النووي حين يضرب به يضرب به في علو وكان مثلا يضرب به في علو الهمة كرم مجانا أنا كرم مجانا ليش وغاية النهمة في النحمة في العلوم ده كما يدي كسن شيني حلمة بايا ده علمه ما ذكر صاحبه ابن العطار شكين الماجران سع وأن سقى كل زمت السع أقول ببما لم الإمام ابن العطار رحمة الله عليه ya ce anna shekha muhiyyaddini lallai babban malami muhiyyaddin annawawi haddasa na nafsihi ya ba shi labari da kansa annahu ya ƙa'u kulla yaumin isna ya ashara darsan alama mashayikhi a rana darasi goma sha biyu yake zuwa ya a gaban malamai darasi fannona goma sha biyu yake zuwa ya je ya ɗauka idan baka gane su ba sharhan wa tasihan wasu zai je ne malaman su masa sharhi wani kuma darasin zai tafi ne tafsihi tafsihi shine ya rubutu a gyara masa ko a gyara masa fahimtar da ya game da wannan wannan wannan darasin darsaini fil wasi yakan je ya darsa bi a cikin littafin alwasi shi ma littafi ne na fiqh shafi'iyya eh? wa darsan fil muhazzab sannan zai je ya darasi dai a cikin littafin al-muhazzab din can na al shirazi ne shi ma wa darsan jam'i bayna sannan kuma zai je yayi darasi a cikin littafin aljam'u bayna sahihain littafi ne da aka rubuta shi aka ɗibo hadisan bukhari da muslim aka haɗa su wa darsan fi sahihi muslim sannan kuma yakan yi wani darasin a cikin sahihu muslim wa darsan fil luma'i libni sannan kuma yana zuwa ya yi darasi a cikin eh, alluma na ibnu jinni ibnu jinni babban malamin lugha ne Eh, yana da littafai da yawa da ya rubuta akwai littafin shi babba na nahau sannan yana da wani littafi sana'atul iraq shi ma babban littafi ne na nahau shi al-imam ne sannan ga wannan littafin nasa na alluma wa san fi tasiri sannan kuma yana zuwa ya je dau darasi na sarfu wa san fi usul fiqh sannan kuma yana zuwa ya dau darasi na usul fiqh wa darsan fi asma'i rijal sannan kuma da darasi a cikin asma'ur rijal wa darsan fi usuluddin da kuma darasi da ya shafi aqida duka a rana guda hmm? to di ya kasance na yin wannan lokacin ya kwace mana ko to shi kenan yanzu dai mun ji mun ji mun ji mun fara jin wani abu daga cikin ulul himmash to Allah ya ba mu ikon koyi da shi Allah ya tsara masa rahma, Allah ya saka masa da alkhairi وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين